Baccin hakokin biladama, kotun shari'ar Sidiyawo na da kwarewa a wasu fannoni. Tana da gwanintar fassarawar magance yarjejeniyar da kungiyar Sidiyawo ta sakewa da bara a shekarar 1993 kuma ta ba da ra'ayinta na shawara lokacin da aka tuntuɓe ta. Misali in kwamitin kungiyar ya yi hakan ko sassa da ke iya tuntuɓar kotu don tambayarsa ra'ayin shawari a kai ko kuma lokacin da aka fuskanci wata wahalar fayyace magance wani matakin dabaru na sai da yawo na shekarar 1993. Ya ake aji kara a wannan kotun shari'a na sai da yawo? Kama kowace kotu ce lokacin da kake son ku kai arar wani ɗan ƙasa ko ɗan asalin wata ƙasa da take haƙƙin ku ko kuma ƙasar da kanta kuna tuntuɓar kotun ta hanyar neman haƙƙin ku ko bayyana hujjojinku waɗanda takan su ne kuke hujjanta neman haƙƙin ku tare da zayyana zarge-zargen da aka muku kan 'yancin ɗan adam saboda shi kotun ta wannan fannin lokacin da take shari'a kan batun taka haƙƙin ɗan adam da tsarin shari'a ta ƙasa da ƙasa ya shimfiɗa take aiki kamar wallafawar batun 'yancin ɗan adam ta duniya yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na farar hula da na batun siyasa usular afirka ga batun 'yancin ɗan adam suke nuni ta kami aka taka maka 'yanci ya zama ɗan ƙasar ku ne ko wani ɗan ƙasa ne ya aiwata tabbatar da hakan ko da a wata ƙasa ne bisa wannan ne kotu za ta nazarci tambayar ku ta girka ranar da za a yi shari'a wanda kowane bangare daga wanda yake ƙara har wanda ake kara za su gabata a gaban kotun kowane da hujojinsa a yi shari'a kan gaskiya wanda dukan garanti na kariya suke a tabbatar da su sannan kuma za ku samu taimakon lauyoyi da kuka zaɓa kotun zai saurari bangarorin kana ta janye domin ta yanke shawara na cewa eh hakika an taka haƙi ya zama ƙasa ce ta yi ko kuma wani ne kotu ta sai da yawo za ta hukunta mutumin da aka tabbatar ya aiwatar da haka domin kawo gyara ga son zuciya da aka aiwatar ga taka haƙƙin ɗan adam da mafi yawa shine ba da haƙƙin share hawayen wanda ya fuskanci lamar.